kowa ya san me faru a bajet na bana bayan an kai shugaban kasa bai sa hannu ba an ce akwai wasu abubuwa sai aka wani kwamiti a karkashin shi taimakin kakakin majalisa yusuf lasun daga jihar oshun suka je da wasu tsirarin mutane aka duba wannan budget an ba su amana matsayin mu na shugabanni domin ana cewa rana har za ta kure aka ce to a yi abin da zai amfani kasar nan tunda shugaban kasa ce ga abin da yake so amma me kon su je su yi abin da zai amfani kasar nan shi mataimakin majalis shugaban majalisa ya je ɗebi kuɗi ya kanda mai zuba a tsakas garin su da sauran manyan shugabanni waɗanda su muke cewa principal officer da muka ba amana sai suka je suka yi abin da ba shi kenan ba suka naɗe suka kai shugaban ƙasa da yawun cewa ai an yi wannan gyara kuma mun yadda da shi idan mutane suna amfani da dama su sanya ayyuka a iya wuraren su ba tare da duba bukatun sauran 'yan najeriya ba wanda wannan abu ne mai haɗari ga ƙasa to shi muke so a bincika in an ga irin wannan inda mai laifi wanda aka samu ya wannan a gama ya laifi a mara hukunci daidai da laifinsa domin na me wani shi ma ya samu dama ba zai kuma ba kaga an daina Honorable Bashir Baballa kenan daga jihar Kano guda cikin 'yan majalisar wakilan Najeriya da suka kafa wannan sabuwar kungiya a zauren majalisar. To amma Malam Yakubu Musa mataimaki na musamman ga shugaban majalisar Yakubu Dogara kan hulɗa da kafofin labarai ya ce karancin fahimtar ayyukan majalisar dokoki ne game da aikin kasafin kuɗi ke haifar da wannan cece kuce. Ya kamata gaba ɗaya mu natsu shugaban ƙasar Najeriya ba Buhari ba kowane ne da kawai yake aikawa gaban majalisar dokokin ƙasa shine abin da ake kira bukata ta neman kasafin kuɗi wanda da turanci ake kira proposal a yayin da shugaban ƙasa ya kawo wannan proposal ɗin ya ajiye gaban 'yan majalisa ya tashi daga hurumin shugaban ƙasa ya koma hannun 'yan majalisa dalilin kawowa shine su zabtare su cusa su cire su ƙara inda duk suka ga ya dace domin su ne wakilan al'umma constitution ɗin ƙasa ne ya basu saboda haka wannan shine wannan shi dan taliki ɗan majalisa ya ɗauka yana kiran shi fadin har yanzu a zancen nan da nake maka bawan wani dan majalisa da ya fito ya ce kai abdul mumini me aikin mu ne idan har ka kira cushe ko ragi a cikin bajet fadin ai dama abinda constitution ya ɗora mana mu yi wa budget kenan abin da constitution ya dora mana mu yi wa bukatar sanwa shugaban kasa da ya kawo kenan bisa bukatun al'umma da muke ganin sun fi daidai domin mu ne wakilan al'umma na kasa ba shugaban kasa ba saboda haka a ce har yanzu babu ma dan majalisar da ya fito ya jawo hankalin abdulmumin aka fito aka wa da yan kasa kai cewa dama fa wannan abin da abdulmumin ke faɗa yana kiran shi fadin gaba ɗaya constitution ne ya ce yan majalisar su yi ai akwai rauni kenan wanda yake nuna al'umma su kansu ya kamata su dinga dubawa nan gaba duk waɗanda za su aika sai sun tabbatar waɗanda suka san duk irin waɗannan dokokin ne. Malam Yakubu Musa kenan da ke tallafawa shugaban majalisar wakilan Najeriya ta fuskar hulɗa da kafofin labarai. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.